da za ka lura daga yau wannan bayanin da nake kowannan ko ya shi idan an idar da wazifa musamman idan kana da himma ba a so muridi ya zauna ana wazifa ya shi sai ka ana so ka buɗe baki kana yi kana yi kana yi kana yi to idan an idar ka ɗan shiru kaɗan za ka dinga jin kamar gudun kai a zuciyarka gudun mala'iku ne suke tohowa da wari Allah ne ke magana a lokacin kun yi faskuru ne a shi bayan kun gaba ana azkurkum kun ambaci Allah ko to ba kun gaba ba shi kuma yana ambaton ku shi yasa ka ringa jin wannan gudun da wasan a zuciya ambatan da Allah yake muku ne to in ka sha ruwa ba za ka ji motsin kuma to na karka sha ruwa sannan idan an ƙigar da wazifar ana so ka dinga rike numfashin ka kar ka dinga sakin numfashin ka dinga dan rike shi kadan sai ka hada kamar uku biyar sai ka saki daya uku biyar bakwai sai ka saki daya dan idan kana zikiri kana rike numfashi ba wuya za ka bar alamul mulki ka shiga alamul malaku ba wuya sai ka kaga an tada sallah ga ga mala'iku ga dan adam da malumanin ga fuka-fukai tare da shi amma idan kana barin numfashin ka yana to sai zama idan kana rike numfashi sai zikirin sai dauke ka daga wannan alam sai jefa ka alamul malaku so da ka numfashin ka kuma ku sani idan kana so ka yi training wannan magana da muke faɗi ka kalli mage in za ta kama bera za ka ta daina nishi ta tsaya cak kamar ta mutu yana motsa carab za ta kama shi amma in tana nishi ba zai kamu ba so idan waridi ya zo daga Allah sai ka rike numfashinka tukuna sannan za ka cife shi to shi ne sai ka ga mutum ya sami ilimin laduni bai karanci abu ba amma ya san shi sai ka ta mamaki wani makarantar mu daya wani ni na koyar da shi amma abin da yake zuwa da shi kai ka san kai ma baka san shi ba to daga wannan waridan ne da ke kamawa shi ne sai Allah ya dinga sanar da shi wattaqullaha wa ma. to bayan nan wannan shagira adabul lahika na wazifa shi wannan da na faɗa na ƙarshen nan shine adabul na. barin shan ruwa barin numfashi barin magana hatta zikiri in aka gama wazifa ba a son zikiri kamar yadda yaran mu yan uwa samari zakirai suke wai an gida da wazifa kuma sai kuma ka ji wani ya kwana zikiri da za a gaya mutum kuskuren da ya a lokacin da sai ya yi kuka idan zikiri yana gafar yana sa bawa ya samu gafarar zunubai to wannan zikirin yana sa bawa ya samu tarin zunubai ko kun san cewa idan an shiga fadan Allah ba a ambatan shi kuna da wannan labari ka ambaci Allah a gidanka ka ambaci Allah a ɗakinka ka ambaci Allah a cikin jama'anka amma sanda ka zo inda ke shiru kawai karka kuskura a gaban Allah ba a magana